azumin tasowa da ashura a wannan ainihin shekarar sun dace daidai juma'a da asabar za a yi azumin ashura idan bai dace da ainihin ranar asabar da aka hana ba amma in ya dace to haramun ne a yi shi kamar gobe na haka azumin ashura na gobe bai halatta a yi shi ba saboda ya dace da ainihin ranar asabar hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum wannan hadisi babu ko shakka cewa hadisi ne sahihin hadisi don haka azumin ashura a gobe to ba sunna ba ne yin shi bai halatta ba ya rage yau shin yau kuma koyin azumin na taso tun da ya yi daidai da juma'a ware ta ita kadai nan kuma ko daidai ne eh daidai ne bai shigo cikin hannun da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya cewa kar ku ware ranar juma'a da azumi ba sai dai ku hada ta da wani yini kafinta da kuma wani yini bayanta bai saba ba abin da ya sa bai saba ba saboda wannan azumi ne lahu sababun da haka idan juma'a ta faɗo ta yi daidai maka da wata rana da kake azumi mai sababi ko da ita kaɗai ce kuma ko da baka azumci wata rana kafin ta ba to za ka ainihin iya yin wannan azumin kamar azumin yau za ka iya yi saboda mai saboda rana ce wadda tana da sabab nata ina fata an gane amma azumin da za ka tashi yin shi kawai ka yi shi yau juma'a to shine aka hana amma misali ka saba yin azumi yau kai azumi gobe ka sha sai kai azumi ranar laraba ranar alhamis sai ta zama maka hutu ranar juma'a za ka tashi da azumi to babu laifi ko kaɗan anan amma kawai ka ware ita ranar juma'a da nufin azumi to wannan shine aka hana amma in ta yi musadafar wani azumi ne da kake ɗaiɗaiɗaiɗai sai ta faɗo kan juma'a wannan ba a hana ba babu laifi na fata an gane dangane da azumin ranar asabar mun sha yin bayanai a kai kaje ka samu ainihin kasar da muka tsaya muka ta karkare muka yi bayanai a kai akan azumin asabar amma azumin gobe bai halatta a yi shi ba kamar yadda in asabar ta daidai da rana arafa ba ta halatta a yi wannan azumin ba kamar yadda idan har da kana azumi ka sha ranar laraba ranar alhamis ka tashi da azumi ka sha ranar juma'a za ka tashi da azumi ranar asabar to sai ka ainihin tsallake asabar din ba za ka yi ba waɗannan ƙa'idojin su ne ya kamata musulmi su tsaya su dube su domin su ne suke daidai domin an haɗa hadisan ne gaba ɗaya an gudanar da fatawa a kansu ba wai a riƙe hadisan ɓangare guda ainihin wato a ce kawai a halatta ba sannan duk wani saɓani da za a kawo cewa wai malamai sun yi allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani cewa yau maktalaftun fihimin min shay'in fa hukumuhu ila allah duk sabanin da kuka yi akan komai akwai hukuncin shi a wurin Allah so da aka yiwa ya zama ba mu da ilimi na tahqiqi wato ba mu da ilimin tacewa da tantancewa da tankadewa da rerewa da regewa mu fitar da abin da yake asalin shine ake nema asalin abin da ake nema ingantacce nagartacce me ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin maganganun guda biyu a yi ko kada a yi idan har ya yi kaza to kaza in to dole ne sai an tattara jumillar nasoshin sannan za a iya tacewa malamai sun bayyana cewa na daga cikin hanyoyin 'yan bid'a wajen aiki da sunna shine daukar sunna ba tare da har haɗo hadisan da kuma tacewa da don haka da'abi ne ɗabi'a ce ta 'yan bid'a kawai mutum ya ɗauki sunna kai tsaye a cikin hadisi ba tare da ya dubi ainihin wato yaya wasu hadisan suke ba na daga cikin ire-iren waɗannan hanyoyin shine ɗaukar sunna kai tsaye ba tare da duban yaya magabata suka aiki da ita ba na fata an gane wannan na daga cikin ƙa'idojin da wani profesa na hadisi profesa unais mutumin kasar indonesia ne asalin shi a jami'ar islamiyya kulletul hadith sharif ya zauna yi ainihin wato rubutu na musamman a kai ka'idoji ko hanyoyin da ake bi a wa kyakkyawar fahimta na daga ciki shine ka yi ƙoƙarin tattaro dukkan hadisan da ke magana a kan abu sannan kowanne ka rinka duban shi amma kana duban shi kana haɗa shi da ɗan uwan shi da hakan za ka yi maganar zakka ba aya ɗaya za ka ɗauka a cikin Alƙur'ani ba sai ka bi duk wata aya da ta magana zakka kaf ka tara wuri guda haka in za ka yi magana ainihin zakka sai ka bi hadisan da suka yi magana akan zakka kaf ka tattara da su ka tattaro ka dube su minan nahiyatil hadisiyya minan nahiyatil diraya min nahiyatil diraya ka dube sun sun inganta hadisan sannan ka dube su minan nahiya al'usuliya shin yaya fassara su tukuna an fassara su daidai to nan sai ka dubi mahiya a kawalul a immatul ulama al'ajilla menene manyan malamai suka faɗi game da waɗannan hadisa to nan menene saɓanin da malamai suka yi to nan al zanatu je sai kai ƙoƙarin gwada dalilan sannan sai ka tabbatar da abin da yake daidai idan baka da ilimin waɗannan abubuwan yana nuna bai halatta ka yi magana a cikin addinin musulunci addinin musulunci ba a magana da agaji ba a magana da ainihin hamasa wato saboda kawai kana son ka agaza wa addini saboda kana so kawai ka ga mutane suna saba ma Allah kana so su daina saba ma Allah in ba ka da ilimin gyaran su ilimi ilimi wanda za ka bayyana musu daidai karkai shin wannan maganar kuma shin da'awa ce kenan ta cewa muna da ilimi ne mu ma'ana mu malamai ne sannan muke magana a'a amma a ka'ida shi ne ko kai ba malami ba ne amma a kan duk abin da za ka yi magana to ka tabbata tukuna ka san abu so da haka akwai bambanci a tsakanin almujtahidul mutlaq da almujtahidul khas al-mujtahidul mutlaq shine duk mas'alar da ta taso zai iya ijtihadi ya ainihin yi isdarin fatwa akai kowace mas'ala ce to wannan ana kiran shi mujtahidi mutlaq idan ba za ka iya wannan ba to akan duk abin da ka san za ka yi magana akai to ya zama ba za ka yi ne an takalidin ba dole ya zama kana da ijtihadi khasun naka a wannan fagen to idan ka gaza daga wannan wadda ita ce martaba ta farko ta ijtihadi to kuma shi shikenan bai halatta gaba ɗaya kai magana akan komai ba shine idan za ka iya karantar da qur'ani hadisi fiqh larabci juidi komai da komai dirasa islamiyya khassa ka zo in ba za ka iya ba e zo mu baka kaza guda ɗaya ka karantar sai ka ce to ai kai ba za ka iya ba za ka iya karantar da qur'ani ba za ka iya karantar da tajwidi ba za ka iya karantar da hadisi ba ba za ka iya karantar da fiqh ba za ka iya karantar da ko daya ba to amma kana so kai magana akai dan me ma'ana lasta min al-ir wala min an-nasir kai baka iya duka ba baka kuma iya ko daya ba to bai halatta kai magana akan ko daya ba kenan dan haka ku kiyaye imma ka zama mujtahidi mutlaq kamar mafi yawancin malaman sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallama irin su sayyidina abubakarin sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman irin su ainihin wato manyan malaman sahabbai kamar su jabir ibn abdullah abu qatada aisha abdullahi dan umar abu sa'id al-khudri ibn abbasin waɗannan duk mujtahidai ne mutlaq to akwai kuma waɗanda zaka same su mutakhassisai ne a wani fage to in kai ka kasance daga cikin mutlaq duk matsalar da ta taso za ka iya zuwa ka bincika ta ka zo kai magana a kai kenan ka zama almujtahidul mutlaq amma matsala ta taso kai baka ma san ta ina za ka bullo mata ba ka bincika ta balle ta yaya ma za ka iya bayani a kanta to batta to a cikin matsalolin addini akwai wadda in ta taso za ka iya bincike a kanta babu ko ɗaya to bai halatta kai magana ba kawai saboda sun naɗa ka kai ne malamin kungiyar su saboda sun ce miƙe kai ma ka faɗa miƙe ka wakilce mu kai za ka yaudari kanka a cikin duniyar ilimi in sun yaudare ka a cikin duniyar kungiyanci ko ɗarikanci saboda haka jama azumi ranar asabar in dai na nafila ne ko da yana da sabab azumi ranar asabar in dai na nafila ne ko da yana da sabab to bai halatta a yi shi ba kamar yadda dukkanin azumi kowane iri ne duk sababin shi bai halatta a yi shi ranar sallah ba ko azumin kafara ko azumin zihari kowane iri bai halatta a yi shi ranar sallah ba to haka azumi na nafila kowane iri lahu sababun au laisa lahu sabab a kayi kafin juma'a ko za ka yi kaza ko ma yadda za a yi in dai azumi ne a ranar asabar na nafila haramun ne ba makaruhi ba idan kai azumin bai yi ba kuma kana da zunubi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la ta sumu yau sabti illa fi mafturi ba alaikum waɗannan ainihin wato ƙa'idoji na hani sun yanyame hadisin ko ta ina me kake tunani game da azumin ranar sallah karama ko babba cewa aka kawai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an saumi yawmil aid annabi ya hana ai azumi a ranar sallah wannan na daga cikin matakai na farko na ka'idojin hani amma kowane malami ya yarda cewa azumi ranar sallah haramun ne amma cewa kai rasulullahi na naha amma wannan cewa la ta sumu yau sabti illa fi mafturi da alaiko hanin ya kai tsanani kwarai da gaske idan baka sani ba wannan kai jahili ne akan abin ba za a iya kama ka ba amma in har ilimi ya isa gare ka to duk wani ta'wili ba naka ba ne allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba da karatu insha allahu ta'ala